قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين yan uwan annabi yusuf suka ce masu wallahi kun san nagartarmu da rashin laifinmu daga abin da kuka gani na halayenmu kuma tabbas kun san mu ba mu shigo ƙasar misir domin mu yi barna a cikinta ba kuma ba mu taɓa zama ɓarayi ba duk tsawon rayuwarmu